Masu sauraronmu barkanku da sace kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Barkanku da sake shigowa wannan tashar da take bi lunguna da sa'una, ta da kuma nemo ku rahotanni masu hanci da kuma tushe tun daga nan gida Najeriya wasu lokutan ma da ƙasashen ketare. To masu mu idan dai ba za ku manta ba dai a jiya muna kawo muku yanayin yanda rahotannin zaɓe ke gudana wanda ake cike gurbi. sai dai a halin yanzu za mu da jihar kano inda muka samu rahoton cewa shugaban masu rinjaye na majalisar wakilai wato honorable alasan ado doguwa ya lashe zaben dan majalisar tarayya mai wakiltar kananan hukumomin doguwa da kuma tudun wada a jihar kano tun a shekara dai ta 2007 honorable ado doguwa shiga zauren majalisar inda a yanzu ya zama cewa ya lashe zaben kujerar karo na biyar kenan a matsayin mai wakiltar kananan hukumomin doguwa da kuma tudun wada a matakin tarayya da yake sanar da sakamakon zaben baturen zaɓe farfesa sani ibrahim ya bayyana cewa dogo ya samu ƙuri'u dubu arba'in da da da da ɗaya ɗari biyar saba'in uku, don haka shi ne zama zakara shi kuma babban abokin amaryarsa na jam'iyyar nnpp wato air commando salisu sha'u wanda ya zo na biyu ya samu ƙuri'u dubu talatin talatin da da da da ɗari takwas ɗaya tun a ranar biyar ga watan fabrairu ne dai hukumar zaɓe ta ƙasa inec ta gudanar da zaben 'yan majalisar tarayya inda ta ayyana zaben mazaɓar doguwar da tudun wada a matsayin wanda bai kammala ba a wancan lokacin da inec ta ce ta yanke wannan hukunci ne sakamakon arin gizon ƙuri'a da kuma tashe-tashen hankula da aka samu a lokacin zaben musamman a wasu daga cikin mazaɓan garin tudun wada haka kuma a lokacin da yake sanar da sakamakon zaben na watan fabrairu baturen zaben wato farfesa ibrahim Adamu ya kasa ya bayyana cewa ya sanar da sakamakon ne bisa tursasawa wadda aka yi masa sai dai kuma da muka bibi gidan jaridan nan na daily trust ya rawaito cewa wannan shine dalilin da a jiya asabar ana ta sace gudanar da zaben domin tabbatar da sahihancin sa To a halin yanzu dai Alasan Ado Doguwa na ɗaya daga cikin masu neman takarar kakakin majalisar wakilai ta goma da nan wani lokaci ɗan kaɗan za a gudanar da zaɓenta sai dai kuma dukkanin wannan rahotanni dai da muke kama ko a yanzu dai za iya cewa dukkanin wasu cece kuce da ake ta yi kan cewa Alasan Ado Doguwa ba zai kawo wannan kujera ba to fa a yanzu ta tsare kuma dai ko a yanzu honorable Alasan Ado Doguwa ya tabbatar masa da cewa dai shine mai doguwa da kuma tudun wada. fatan mu dai ubangiji Allah subhanahu wataala ya riko da hannayensu ya kuma ba su damar yiwa talakawa adalci amin to masu sauran mu an da muka kawo karshe wannan rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan na Allah muna neman ku da idan wannan shi da shigowar ku wannan ta mai albarka na farko ku taimaka ku danna mana subscribing Kamin ga danna alamar wasu sanarwa domin hakan ne zai ci gaba da baku damar samun sabbin rahotannin mu a kodayaushe da zarar mun daura su. Mun gode muna jiran sakon naku a sha mu karta kwana dangane da wannan rahoton da muka maku.